يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون يا waɗanda suka ايماني الله suka bi manzansa ku amsa wa Allah da manzansa ta hanyar miƙa wuya ga abin da suka yi umarni da shi da nisantar abin da suka hana idan sun kira ku zuwa ga gaskiya wanda a cikinta rayuwarku take ku yi yaƙini da Allah mai iko ne akan dukkan komai yana da iko ya kange tsakaninku da bin gaskiya idan kun yi nufin hakan bayan da kun ki ku gaggauta zuwa gare shi ku yi yaƙinin wurin Allah kaɗai za a tara ku ranar alkiyama ya saka muku akan ayyukanku waɗanda kuka aikata a duniya.